rundunar 'yan sanda ta kama wani babban jami'in hizba a nan Kano da ake zarginsa da aikata kwartanci da matar aure wa iyazu billahi bayan da ya hilace ta ya kai ta wani hotel a sabon gari. A yau ne kotun da take sauraron karan matan nan da ake zargin ta halaka 'yar aikinta ƙarshe kuma ta kala muzuru kalan sharri cewar shi ne ya cije da ta mutu ta sake bayyana a gaban kotu sai a biyo mu don jin yadda shari'ar take ci gaba da wakana. Shi kuwa kamfanin nan da ya gina katafariyar gadon nan ta kofar Nasarawa ya aiko da amsar wasikar da ɗan takarar gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya aika masa, inda cikin kunshin wasikar ya shaida masa cewar wannan fagadar Mahadi ture ce kuma sai ta shekara tamanin a tsaye. Ita ma jami'ar tarayya da ke dutse da aka fi sani da FUD ta bayyana matsayinta kan batun ɗalibin nan da ake zargin ya sha guba ya mutu. kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci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 bayan da ake zargi ya kunkuɗi guba ya kashe kansa. Wata majiya ta bayyana cewar wannan matashi Muhammad Bashir ya yi haka ne domin huce takaicin halin da wata budurwarsa ita ma dai 'yar wannan jami'a ta FUD ta jefa shi a ciki. Bayan da soyayya ta yi nisa sai kuma suka dawo cin dunduniyar juna domin ko ta ƙawar rafi'a wacce abin ya faru akan idanta ta bayyana wa jaridar nan ta Sahelian Times cewar komai ya faru ne akan idanta inda ta ce ana zargin shi ya fara yaudararta ita ma dai daga baya ta yaudare shi bayan da ya kawo kansa wajenta sai ta nuna masa ta daina yi da shi. Hakan ne sanya ajiya da misalin karfe biyar wannan matashi ake zargin ya kuɗi guba. Bayan da a gaggauta zuwa kai shi asibiti, kasancewar asibitin jami'ar ya kasa bashi maganin da zai da cikin hayyacinsa. Hakan ne sanya aka gaggauta kai shi babban asibiti na can garin dutse, a can ne kuma rai ya halinsa. To kamar yadda aka alkawarta mai sauraro cewar a yau da za a ji ta bakin jami'ar tarayyar game da mutuwar wannan ɗalibi wanda ɗalibi ne na aji hudu a wannan jami'a. Hakan ne sa ya wakilinmu na rediyon Freedom da ke can dutsen jihar Jigawa wato Sha'ibu Ibrahim ya sake komawa wannan jami'a. Har ma ya samu nasarar tattaunawa da Abdullahi Bello Haya da ke matsayin daraktan yaɗa labarai na wannan jami'a. Inda ya masa ƙarin haske kan matsayin jami'ar ta FUD game da rasuwar wannan ɗalibi ɗan aji hudu a wannan jami'a. Bincike dai yake ta gudanarwa tsakanin kirji na makaranta da kuma jami'an tsaro na waje ba su kammala binciken da suke ba. Amma abin da muka samu shine ana rada radin cewa ko wata rafiya ita ma yar jami'a ce tana kaman budurci da yadda da makaranta suke hakan nan. sai suka bata. Jin haushin wannan shi yasa ya sha wannan guba Da sanyin safiyar yau ne dai muka kawo muku tattaunawa da shugaban ƙungiyar ɗalibai na wannan jami'a mai suna Muhammad Tasu Abbas, wanda ya tabbatarwa da wakilin namu mutuwar wannan ɗalibi ta waccan hanya da aka zayyana. abu ne na tashin hankali ɗaliban makaranta ya rasu a irin wannan lokaci da level 400 abin da mu iya cewa dai akai ne mun tabbatar da rasuwarsa sauran bayani akan cewa kashe kansa ya ko kuma ba haka ba hukumar makaranta ta tabbatar da wannan to Allah ubangiji ya sanya mu dace ya sanya mu fi karfin zuciyarmu insha Allah kuma a cikin shirye mu na gaba za mu bibi wannan budurwa mai suna Rafi'a don jin matsayinta da ma jin tabbacin dalilan da suka sanya wannan matashi ya yi wa kansa wannan ɗanyen aiki. Allah Ubangiji ya sanya mu dace, ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu, ya sanya mu fi ƙarfin shaiɗari. A yau ne da ita ma kotun majistiri mai lamba takwas ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Khalil ta ci gaba da sauraron shari'ar matan nan Fatima Hamza wacce ake zargi da halaka 'yar aikinta ƙarshe kuma ake zargin taya wani muzuru ƙalan sharri da cewar shi ya ciji 'yar aikin nata kuma da ƙarshe ta rasa ranta. Wakilin Amin Abdubaka Noma yana da ci gaban wannan labari da ma sauran wasu labarai da ke da alaka da kotu. Kotun ta sake ɗage zaman shari'ar sakamakon bayanin da lauyan gwamnati ya yi, wato Muhammad Sani Ahmad, inda jami'an gidan gyaran hali suka ci wadda ake zargi ba ta da lafiya, don haka ba a kawo ta gaban kotu ba, hakan yasa aka ɗage zaman zuwa ranar 24 ga watan biyu na wannan shekarar. A wannan kotun dai an gurfanar da wasu mutane su 22 da ke ƙauyen Kahu da ke ƙaramar hukumar Kibiya bisa tuhumar su da haɗin kai da haddasa tarzoma da ɗaukar manyan makamai da kuma ƙona gida bisa sashe na 97 da 114 da kuma 319 bisa kun dokoki na Federal Court. Tun da fara dai ana zargin su da farwa wani mutum mai suna Abdullahi Bature da wasu mutum takwas inda suka ƙona masa gida bayan naɗin sarautar dagacin garin. Lauyan gwamnati asama'u Ado Sabiu ta buƙaci kotu ta karanto musu tuhumar da ake musu inda jami'in kotun Mustapha Maka kama ya karanto kuma suka musanta kotun kuma ta ɗage zuwa ranar bakwai ga watan biyu domin yake hukunci. da kotun shara musulunci da ke yan alluna karkashin mai shari'a dr bello musa khalid kotun ta gurfanar da wani matashi wanda yake zuwa wajen yan mata yana yaudarar su ya kuma karbe musu wayoyinsu dan sanda mai gabatar da kara inspector abdul wada ya karanto masa tuhumar da ake masa ya kuma amsa kotu kuma ta ɗage zaman zuwa ranar tara ga watan biyu na wannan shekarar domin ya hukunci to an gaida baka noma sannan kai da kokari yanzu kuma sai mai sauraro ya gyara zama domin jin wani abin fallasa kuma abin kunya da yake neman faruwa a hukumar Hizba. Kasancewar da hukumar Hizba hukuma ce mai yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga mummuna da shi ta ƙaurin suna. To ko da yake ɗan adam fa ɗan adam ne zai iya yin daidai zai kuma iya yin akasin haka. abin mamaki wai kare da tallan tsire sai gashi mai dokar bacci yana neman bigewa da gingadi. Domin ko hukumar Hizbar ta ɗauki wani matakin ba sani ba sabo kan wani babban jami'inta wanda kuma sananne ne da zarar an faɗi sunansa to kowa ya san shi, kuma ƙwararre ne wajen fatattakar ‘yan mata a sabon gari da ma maza waɗanda suke yawon tazubar. Amma dai sunan nasa ya yi kama da ƙaton itacen nan na rimi kera itace da ‘yan magana ke masa kirari. Da ake tsinka ake yin matashin kai da shi a lokutan baya kafin a samu katifa da soso. Wannan ɗan hizba an same shi ne fa cikin wani hali mara kyan gani domin kuwa an same shi ya hilaci matar aure ya kai ta wani hotel a sabon gari. Ana ma dai zargin tilimi a kuwa ta afku. Sai dai rundunar 'yan sanda fa sun fargar jaji domin kuwa sun kama shi a ranar Asabar ɗin da ta gabata tare da wannan mata wacce ake zaton matar aure ce ya kai ta hotel wa iyazu billahi. Ko da dai bayan da 'yan sanda suka tsananta bincike suka kuma yi masa tambayoyi sai ya shaida musu cewar ai wannan mata 'yarsa ce kuma ya kai ta wannan hotel ya ajiye ta ne sakamakon saɓani da suke samu a gida. da haka yake ganin gare kai ta hotel ɗin ya ajiye ta. To amma dai 'yan sanda sun ga yin fa cikin yanayi mara daɗi. Kuma an ce Hizba ta yi fafutuka wajen ganin ta dawo da wannan kes gabanta. Kasancewar hukumar Hizbar ta ce aikinta ne ta hukunta duk wani ɗanta da ya aikata ba daidai ba. Haka ne ya sanya ta lallaɓa ta dawo da wannan magana gabanta. Kasancewar ta ce za ta ɗauki mataki. Wakilin Mamin Abdu Baka Noma ya zanta da Ashek Muhammad Haruna Ibn Sina da ke matsayin babban kwamandan hizba na jihar Kano kan yadda ake zargin ɗan hizba kuma babba a wannan hukuma da zargin kwartanci da matar wani. Inda Ibn Sina ya ce sun kafa wani kwamiti akan wannan ɗan hizba kuma da zarar kwamitin ya gama aikinsa kuma ya gano matsala to babu shakka fa za a ɗauki mataki tsatsaura. har ma Ibn Sina ya ƙara da cewa ya zama wajibi dukkanin ‘yan hizba su kare kansu daga faɗawa tarkon shaiɗani irin wannan. a yanzu maganar da muke yi na kafa kwamiti na mutane biyar wanda za su bi diddigin abin a tabbatar mun cikin kwana biyu zuwa uku a fito min da zahirin abin na tura duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin maganar na ce a gayyato su don wannan kwamiti ya zauna ya tattauna da su a fitar mana da hakikanin abin da ya faru mu kuma a nan hukuma kamar yadda ka sani hukumar hizba tana da doka irin tata idan aka samu abin da ya ci karo da doka za mu ɗauki matakin da ya dace a kansa Ubangiji ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu ya sanya mu fi ƙarfin shaiɗani. Allah kuma ya rufa mana asiri duniya da lahira. Za ko mu ci gaba da zuba ido don ganin matakin da hukumar Hizba za ta ɗauka a kan wannan jami'i nata don ta yi shi a matsayin adalci kasancewar tana iya bakin ƙoƙarinta wajen hukunta kowa da kowa. To abin jira dai a gani shine lokaci don ganin cewar Hizba za ta yi abin da ya kamata ko ku aka san haka. Allah ya samu dace. Masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio murya jama'a. A nan kuma makarantar Jammaji Academy da ke nan Kano da kuma Jammaji English Class da ke garin Kaduna. A yanzu haka suna ɗaukar ɗalibai masu son yin karatu a ranakun Asabar da kuma Lahadi. Akwai ƙananan azuzuwa da matsakaita da kuma manya. Ga masu sha'awar yin rijista a Kano, ofishin Jammaji Academy yana nan tal'uduran Dabawul a garin Kaduna kuma za a same su a Lemoro Tudun Nufawa kusa da Kat Foli. Suna buɗe ofis ɗin a kullum da ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe shida da rabi na yamma. wannan dai sanarwa ce daga malam kabiru musa jammaji kafin mu je ga wakiliyarmu farha nafi abdullahi za ta shigo da wani labari mai cike da sarƙaƙiya da ban mamaki bara mu gayyato wakilin mu nasiru salisu zango wanda zai mana fashin baki kan amsar wasikar da kamfanin nan na tech wato kamfanin da ya gina katafariyar Gadon nasarawa amsar wasikar da tsohon ɗan takarar gwamnan kano abba Kabiru yusuf ya aiki wa kamfanin don jin matsayin waccan gada da gwamnatin kano ta ce ta fara marmashewa da zaizayewa ga dai ɗan mutanen zangon da fashin baƙin wannan wasiƙa. A cikin amsar da kamfanin gine-gine na TEG ya bayar wacce ke ɗauke da sa hannun manajan daraktan kamfanin, injiniya Lin Zenglen ya fara da cewar Malicious assertion has come to our notice too. We hereby declare that it is a spurious claim and so our company shouldn't be involved in any political motives as we are Babu shakka mun sake nazartar batun ginin wannan gadar. Amma kafin mu ce komai muna shaida maka cewar wancan zance na batun fara zaizayewar gada zance ne na zuƙi ta mallaban ka ci malle kama kare ka haɗa shi da kura kuma yarfa ne na siyasa wanda bai ma kyautu ba mu da muke yan kwangila a tsoma mu cikin manaƙisar siyasa marar tsarki. Ministry of Works Housing and Transportation ko shakka mun sake bibiyar wannan gada mun kuma tabbatar da cewar tana nan daram a tsaye ba gara ba zago kuma muna masu ba da tabbacin cewar an gina wannan gadar ne bisa cikakken inganci ta hanyar bin ka'idar aikin gini na duniya. bridge was constructed in very good quality according to engineering specifications and designs and the structural work was guaranteed for a minimum of 80 years Kuma tsarin da aka yi mata ba tsari ne salon je ka iri ka dawo ba domin an mata aiki na garin Hadika Ture wanda akalla za ta shafe shekaru 80 a tsaye ba gara balle be for any further kuma ko yanzu idan akwai mai shakka to a nemo injiniyoyi na ma'aikatar ayyuka ta Kano a je a duba a gani tunda ya inda ba ƙasa nan ne ake gardamar kokawa tunda dai ko masu salon magana ma na cewar gani ya kori ji also questioned why after handling the Murtala Muhammad Dantata flyover in addition to being awarded the ongoing Kofar Mata flyover project did anyone not complain on the quality of their work babban abin dubawa ma shine bayan mun kammala gada ta biyu a zamanin gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso nagartar aikin mu ta sa an sake ba mu aikin gadar titin Murtala Muhammad Wai, wacce mun fara ta zamanin gwamna Kwankwaso kuma muka kammala ta a zamanin mulkin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma bayan mun kammala aka sake baiwa kamfanin namu aikin ginin gadar kofar mata a zamanin wannan gwamnati, wanda yanzu aka muna yin aikin ta ka'in da na'in. Anyone not complain on the quality of their work? To idan har an take gaskiya, ta yaya za a ce mun yi aikin amaja a kofar Nasarawa, kuma a zo a sake ba mu karashin aikin gadar 'yan kura, shi ma bayan mun kammala an sake ba mu ta kofar mata wacce muke aikin ta a yanzu. Me yasa gwamnatin Ganduje za ta ba mu karashin aikin gadar 'yan kura, kuma ta sake ba mu ta kofar mata idan har ta san aikin mu na kofar Nasarawa ba shi da inganci. Kofar Mata flyover bridge if they are not satisfied with the quality of our works in the previous projects, the company asked. Abin jira a gani dai shine lokaci. tunda dai ga kamfanin da suka yi aikin waɗanda kuma gwamnatin ganduje ta ƙara ba su wasu ayyukan har guda biyu duka kuma sun ƙarasa sun fito da bakinsu sun ce gadar za ta shekara tamanin nan gaba ba tare da ta girgiza ba kuma mai tsawon rai ne kawai zai ga wannan shekaru tamanin a ga kuma yaya za ta ƙare. to ita ba wani wakiliyar mu farha nafi abdullahi ta duba wani labari mai cike da sarƙaƙiya wadda wata mata ta kashe mijinta kuma daga baya ta da ta kashe kanta to ko me ya zafi ga farha. Al'ummar garin Amukfe da ke Safele a jihar Delta sun wayi gari da ganin tashin hankali inda aka gano gawawwakin wasu ma'aurata. Binciken rundunar 'yan sandan ya gano cewa matar ce ta zuba wa mijin guba ya ci ya mutu, bisa la'akari da dafarar da yake fitowa daga bakinsa. Sannan ita kuma ake zargin da ta kashe kanta, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Onome Onowakfoye ya bayyana. Makwabtan ma'auratan su ne suka dinga leƙowa gidan lokacin da lamarin yake faruwa, ko da yake wata majiya ta bayyana cewa hayakin injin janareto ne da suka shaƙa ya yi sanadiyar mutuwarsu. Wata majiya da jaridar banga ta rawaito ta ce wai matar ta kashe mijinta ne sannan ta kashe kanta bayan da ta gano cewar ya yi wa 'yar makwabtansu ciki. To Allah Ubangiji ya sanya mu dace. Shi kuwa Ilyasu Suleiman Ɗorayi shugaban wata ƙungiya ta mu tashi mu farka 'yan arewa ya shigo yana jinjina ga gwamnonin arewa waɗanda suka ɗauki matakin samar da tsaron layukan al'umma musamman ma 'yan arewacin najeriya waɗanda suke can kudancin ƙasar nan suke ci gaba da neman abinci inda ya yi wa gwamnonin kano da sokoto da zamfara da kebbi waɗanda suka yi tattaki har zuwa can garin ibadan domin dai zantawa da gwamnan jihar kan matakan kariya da ya kamata a ɗauka domin tsare lafiyar 'yan arewa waɗanda suke neman abinci a wannan gari. Duba da abin da ya faru a jihohin Oyo da Ondo inda aka samu wani ya jagoranci cin zarafi da ƙona dukiya da asarar rayuka. To muka gwamnonin sun ɗauki abin da mahimmanci har sun je sun kai ziyara wajen sun ga irin barnar da aka yi wa 'yan uwanmu 'yan arewa. Sannan muna kira ga su kansu shugabannin ƙabilun da suke nan arewacin Najeriya su fito fili ƙarara mu ji su a jaridu da kafofin yada labarai su nuna damuwarsu akan abin da 'yan uwansu suke mana a can kudancin Najeriya. To da fatan dai wannan kira ya isa, Allah kuma ya sanya mu dace, to wannan kenan. Kafin mu je ga agoga ka san hanya da zai shigo ɗauke da saƙonnin rayoyinku, filin inda ranka ya karɓi takarda ta Aliyu Umar da ya fito daga can kurna Asabe. Wannan matashi dai ya gamu da lalurar koda har ta kai za a yi masa wankin koda a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano akan kuɗi naira dubu ɗari da arba'in. wannan bawan Allah mahaifinsa ne ya shigo kuma dattija ne yana tafiya da kyar inda yake roƙonku ya bayan Allah da samu a biya masa wannan kuɗi sai kuma takarda ta haya Abdullahi shi ma dai daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda ake neman tsabar kuɗi har naira dubu talatin a matsayin kuɗin da za a yi masa magani da gwaje-gwaje sai kuma takarda Hadiza Muhammadu mai shekaru hamsin da takwas a duniya wannan baiwa Allah dai ta game da lalurar ciwon zuciya har ta kai wani asibiti a nan Kano ina neman tsabar kuɗi har naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki ‘yan uwanta ce sun iya bakin ƙoƙarinsu ba su dace ba da haka ake roƙonku ya bayan Allah da a taimaka. Sai kuma takarda ta wani bawan Allah mai suna Haruna Musa mai shekaru arba'in daidai a duniya. Wannan bawan Allah dai ya gamu da lalurar laka kuma ana ta kashe kuɗi har yanzu dai ba a yi nasara ba. Wannan bawan Allah ya ce yanzu fa bacci ya gagara idansa sai dai da dare ita kuka domin kwanciya ba ta yiwa wannan bawan Allah dai ya ce a baya kashe kuɗi masu tarin yawa amma kuma sai gashi a ƙarshe wani asibiti a nan Kano ya rubuto masa tsabar kuɗi an naira miliyan hudu da ɗoriya a matsayin kuɗin da za a yi masa aikin wannan laka da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Diga-diga kuma a nan shirin inda ranka zai daga aya a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum ƙarƙashin jagorancin Nasiru Salisu Zango sai kuma kafatanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Zinira Garba Baban Ladi Farha Nafi Abdullahi sai kuma Bashir Sharfaɗi Abdulrahman Hamisu na Madina ne wanda ya sarrafa na'ura don sadar da ku ni kuma Yusuf Al-Abdullah nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh